tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da sha biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin wannan ita ce muƙaddima ta ishirin da bakwai daga cikin jeren giyan muƙaddima da muke gabatarwa domin kintsa maraddin da muka yi ƙuduri muka ɗau aniya za mu maida ma waɗannan tsirarin 'yan tsagera da suka yunkuro domin su cuci addinin musulunci su cuci al'umman musulmi su mai da ƙasan nan baya bayan samun ci gaba da allah maɗaukin sarki ya sa aka samu wajen abin da ya shafi wayewa da farkawa da kuma samun ci gaba na abin da ya shafi al'amarin karatu da kuma karantar da addinin musulunci waɗannan 'yan tsagera sun zo da abin da zai taimaki 'yan bida'a wajen yakan sunna ya taimaki kafirai wajen yada bisharan addininsu na kafirci ya taimaka ma turawan yamma wajen ganin sun shi kyalkyalin da addinin musulunci yake da shi sannan su taimaka ma 'yan uwansu munafukai da sauran 'yan uwansu waɗanda suke mashirmanta domin su takura yunkurin da addinin musulunci yake da wajen mamaye sauran addinai a ɗaukacin yankin afirka baki ɗaya wanda wannan ɓannan da waɗannan marasa mutuncin marasa tarbiyya waɗanda ba su da hangen nesa ko kaɗan masu neman suna masu neman shuhura waɗanda suka mai da addini abin neman duniya a wurinsu suke ƙoƙarin su sa addinin musulunci ya haɗu da waɗancan haɗurra to dole ne waɗannan sai an masu gamsashen bayani ko ƙila allah maɗaukin sarki zai sa su dawo ko kuma a yi ma al'umma gamsashen bayani su san su su gane su su fahimce su su ɗau matakin nisanta kansu da kuma iyalansu daga fitina da bala'i da waɗannan suka zo da shi muyagun mutane ne marasa mutunci yanzu abin da al'umma suke bukata shine ka je kana kwakolo kurakurai da tibatibai na malamai kuskuren mafa ba kwakolo abin da yake kuskure ne na abin da ya shafi karantar da tauhidi ko bayanin bid'a ko shirka ko fassarar wata aya ko hadisi duk wannan an sallama ne ta ɗauko cewa an yi magana kan shugabanni kaza bari ku ji idan muka zo wajen maidawa duk dalilai da hujjojin da suke sukur-sukur a kansu to za mu ɗauko su fa sai mu ji fassarar da malaman farko suke musu don ba alfahari ba mu mun fi sanin malaman farko domin maganganunsu da ayyukansu yana nuna cewa ba su san malaman farkon ba in ma sun san su to ɗabi'an da suke da shi na hawarijinci to ya ja ɗiban wasu nassoshi suke wanda ya daidai da ra'ayoyinsu zubar da wanda bai musu ba in ba haka ba suna kawo ayan da Allah maɗaukin sarki ya ce masu imani su yi ma Allah da manzon shi da'a sannan da shugabanni a cikin su to inda aka kai aka komo su wane ne ulul amri su ulul amri yan siyasa ne ulul amri ko ko mu ce shugabanni su kaɗai? ko ko su da malamai ne ulul amri to sai su zaɓa. daga cikin fatoyin da malamai suka bayar wanda ta masa daɗi a rai ba tare da bin ƙa'idan tarjihi ba zai siya shugabanni ne kadai cin da su suna da ɗabi'a kamar yadda muka karanta daga cikin siffofin khawarij suna da raina malamai ba su ganin ƙiman malami ko kaɗan a cikin zuciyarsu shi sa kaga da suka zo addinin da suka zo su kafa sabuwa ƙasan nan suka makale da sunan salafiyanci alhali ba su da alaka da salafiyanci sam kun gano wannan sun zo ne sai suka fara da mutuncin malamai don dama an kafa su ne don su rusa malamai kana rushe malami addini ya rushe ba wanda zai karantar da addinin ai dama addinin alkur'ani da sunna ne kun gano wannan kana rushe malamai to an daina karantar da alkur'ani da sunna ba wanda zai karantar da su domin waɗannan da suke ta kokuwan shugabanni shugabanni kansila ne zai zai karantar da alkur'ani da sunna kai kana da kansilan da ke tafsiri ne an zubar da mutuncin malamin ka an ce dan banza ne a kama shi ma a kulle ko ma kila makiya su bi dare su bige an gani tun da kansila ka da kololuwa har sama akwai wanda yake tasiri ne waɗanda suke an ce ba musulmi ne su ba an ce ba ahalu sunna ne su ba an ce sun bar manhaji to mun ji kaddara ka ce shugabannin su ne ake nufi da ulul amri su da kansu sun ma kansu tafka da warwara sau da Allah madaukin sarki ya ce a tsi'ullaha wa tsi'ur rasula sai ce wa ulul amri minkum wannan umarnin ana ma shugabanni ne isu isu misali da kansila da shugaban karamar hukuma da gwamna da shugaban kasa da waɗanda suke da alaka da su su ne ake magana a kan cewa su ma junansu ɗa'a da biyayya ko ko ɗaukacin al'umma idan suka ce su isu ne to kaga mu mun yi firi an gane duk wancan zargin da suke dama ba da mu ake ba inda dama ana cewa gwamna da gwamna shugaban kasa da gwamna kun gano wannan in ko suka ce a'a ai wannan umarnin ana yi ne tsakanin ulul amr guda biyu malamai ulul amri ne sannan shugabanni ulul amri ne to shi kenan sai mu masu tambaya mu ce to zai iya yiwuwa a samu saɓani tsakanin ulul amri wannan ulul amrin ya magana kan wancan ulul amrin ko wannan ulul amrin ya magana kan shi wannan ulul amrin misali cinda malami ulul amri ne zai iya magana kan shugaba shugaba zai iya magana kan malami cinda su dukkaninsu mukaminsa ɗaya a matsayin ulul amri ulul amri kun gano wannan in suka ce eh to shikenan babu rigima dama ulul amri ne magana kan ulul amri in suka ce a ah, ulul amr na ƙasa a cewansu malamai kenan masu dakon alkur'ani da sunna su ba su da kiman da za a mutunta su abinda suka ɗauko bai da daraja cin da babu gidan yari ko babu bakin wuta ko ba jakan kuɗi a hannunsu to su ba ulul amr ne ko ko ulul amr ne na ƙasa waɗancan su ne a sama haka ne to kenan shi ma wannan mai sauƙi ne muna da yadda za mu gaya muku magana to sai ayin ta ce fa in tanaza'atum fi shay'in idan kuke jayayya kan komi to yanzu jayayya tsakanin talakawa da masu mulki ko tsakanin malamai ulul amr da shugabanni ulul amr an samu munaza'a ko munaza'a tana faruwa ne a ƙarƙashin kowa ya amince ko kuwa ko wanda yake da ja kuma an taɓa munaza'a wannan bai faɗa ba wannan bai faɗa ba kun manta da ayan da Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tazabari hukum wasbiru kenan in ma talakawa yake nufin ayi ma shugabanni da'a to Allah ya ce da ku talakawon da ku shugabannin in kuka ja suka ja ashe ayan ta yadda za a ja kenan akan abin da ya shafi addini za a ja kenan akan abin da ya shafi tattali za a ja akan abin da ya shafi siyasa za a ja akan abin da ya shafi al'amura da hudda na yau da kullum sun ja an ja kuna ke cewa a yi makauniyan biyayya ayan da kuke kafa hujja da ita ta ce fa'inta na za'atun kun manta ne kuma ya muna za'an take kuma ya ce fi shai'in. farudduhu ilallahi wa rasul ashe asalin Allah da annabi ne ina fatan mun gane sannan kuma in talakawan ne aka ce su yi shugabannin ɗa'a kenan akwai inda shi da kanshi Allah maɗaukin sarki ya buɗe ma ƙofa na turjiya mun gane da zai turje kan wani abu ya ja a ja to farduhu ila layawar rasu kenan ba an ba su wukan yanka ne 100% ba kun gane shi yasa su shugabannin da yake suna da hankali duk maganganun da waɗannan 'yan tsagiyaran suke bai shiga gwalwansu ba don ba ma ƙur'ani ba hatta tsarin mulkin baya sakan musulun zami ne sai abin da suke so ba shi za suke ban abu kaf da kaf shi za idan kada ko tsarin mulki abin da aka fi kula da shi shine hurriya an gane wannan da kyau hurriya 'yanci shi za ku san magana da kuke faɗi kuma ku san abubuwan da kuke magana da waɗanda kuke magana da su ayan nan da ɗa'a ita ne ta ce idan shugabanni suka hau wani matsayi talaka ya ga bai yadda ba suka faɗa ya faɗa suka ja ya ja to farudduhu ila Allahi war rasul ba wai duk abin da ya zo da shi shikenan kawai sai a ce alal ainihin ra'a ban san san shugaba ya zama mukamin annabi ba ban san sanda yake da mukami irin na Allah na samina wa ta'ana ba ni ban san san da suke aka ba su wannan mukamin cikin Qur'ani ba sai su ɗauko nasoshin da aka yi magana kan azzalumai macutan shugabanni marasa mutunci wanda annabi yake ma al'umma su cewa za su zo nan gaba to sai annabi yake muku gudun idan shugabanninku suka zama haka ko za su dake ka ko za su yi kaza su kwace ka, kai masa da'a a raka a raba lafiya sai su riga ɗora waɗannan hukunce-hukunce a kan shugabanninmu na yanzu kuna cutar da shugabanninmu 'yan tsagera an gaya muku shugabanninmu masu dukan mutane ne a ina aka ce muku shugabanninmu suna bi mu suna kwace kuraɗinmu ne kun gano wannan me yasa kuke haka 'yan tsagera ba ku da mutunci ne eh dama mun gaya muku in sun gama da malamai shugabannin za su hau yanzu waɗannan nasoshin sai mu ce to to zo da nasu zo da nasu kai mai girma gwamna ka ji siffanka da annabi ya faɗi ka yadda da wannan siffan zai ce bai yadda ba koko shi sa wannan ayan ta za'a su koma su ƙara duba ta da kyau ku daina sauri in kun bi baya ku nutsu game da waɗannan siffofi sha bakwai da muka kawo na khawarij don girman Allah cikin insafi ku kalli waɗannan 'yan tsageren don Allah ba siffofinsu ba ne shi za muka ce tsohuwar tafiya ce ake son a farfaɗo da ita ko kuma ka bauta sabuwa to su wane ne suka zame masu matsala to ba kamar malam albani da malam jafar to a kwakulo wasu kurakurai da suka yi to sai a kyamatar da al'umma su sakamakon waɗannan sai kuma sai suke kwatai ɗan najeriya ne don an soki shugabannin demokaradiyya za ka ce wa yaƙi wani malamin da ke karantar da shi alkur'ani da sunna ko sukan na kuskure ne mashirmanta ku ji akwai muku da'awa yanzu idan talakawa da shugabanni suke jayayya ko kuma kun ce ba a yi shi kuma allah ya ce ana yi koko kun ce kawai a rufe ido ne kawai sullullu kamar da abu maciji ai ta bi ai shiru ai duk. shi kuma ya ce akwai yiwuwan za a ja in an ja to ya za a yi sun cije a matsayinsa talaka ya ciji a matsayin shi in kun kori malami a matsayin olul amri a ƙarƙashin muguwar fatawanku ta kuskure an gane wannan amma in ko kun yadda da malamai da shugabanni ulul amr ne to sai mu ce to a dan zakuda idan malamai da shugabanni suka ja isu isu to farduhu ila Allah war rasul to kowannan ne shi kanshi ya saba masu yakin aya to ya ayyuhal amanu da aka ce ai bai game malamai da shugabanni kadai ba duk wani wanda ya siffanta da wannan sunan da shi ake yi har zuwa ƙarshen aya kuma idan aka ce farudduhu ila Allah war rasul su wane ne za su dauko Qur'anin da sunnan a bude a gano daidai kun zubar da kiman su shugabannin ne daga cikin takaddun da ake mikawa zan gwamna ko shugaban ƙasa ko shugaban karamar hukuma ko ka zama kansila akwai certificate din haddan alkur'ani da iya hadisai ne ko kuna rayuwa a shi ba kuma san ƙasan da kuke rayuwa a karta ba ƙidahumai in ku mashirmanta ne mu nan fa ba fa mashirmanta ba ne. syllabus na ƙasashen da kuke ɗauko maganganu kuke zuwa da shi nan ake kuke shirman da kuke yi in kuka tsaya kuka lura da kyau ba haka yake ba su hatta a cikin abubuwansu sai ka ci Kur'ani, sai ka ci hadisi sai ka ji tauhidi a ƙasan nan akwai wanda ya ci jarabawa waye aka sami Kur'ani a ciki ko hadisi ko tauhidi akwai to su a kasashen da suka gabata sanda yake mulkin mulukiya can can malaman da suke waɗannan batoyin alkur'ani da hadisi da tauhidi shine matakin farko naka cancanci zama shugaban alkalai naka cancanci zama kujera kaza da kaza da kaza da gwamnati za ta dama da kai su bin baz da suka yi abin da suka yi da suka kiyaye abubuwan da suka kiyaye na ilimi da tsoron Allah su suna da certificate ne suka taka matakin suke gaya ma shugabanni su ji ku san me kuke faɗi don Allah ku bar musulmi su fuskanci abin da suke fuskanta na damuwan da suke ciki na abubuwan da ke damunsu an gano wannan da kyau ku ku zo da wani abu ba ku shagaltar da su kan cin mutuncin masu daraja ba jama'ar annabi kun gano wannan to wannan na yi maku wani ɗan samfoti ne an fitar da ɗan samfat na wani abin da za mu tattauna in mun zo mai da martani duk waɗannan abubuwan da suke ɗaukowa akwai ajin da shi kuma za a kawo dalilan kujiyin da suke da fassarar malaman farko ina fatan kun gano wannan da kyau da abubuwan da suke ƙoƙarin ɓata alkur'ani da ɓata fassarar shi ɓata hadisai da ɓata sharihohin da ake ma da zuwa da sarrai wai duk abin da kawai suka gina a zuciyarsu kawai su a tunanin su wannan shi daidai saboda haka kowa kawai sai ce alal ainihin ra'a sai ka ce maganan Allah jama'a mun fahimci wannan duk hadisan da suka yi kaidi da da'a da ma'arufi da kaza da kaza ba faruwansu da waɗannan shine daga cikin sufofin da muka ambata nasu shi za ka mallake waɗannan muƙaddima duka ka ji su a bisa tsarin yadda muka yi su kaf an gane to shine zai sa ka gane inda aka samu gaba mun gane Allah ka shiryar da mu to bayan da muka ji sufofin khawarij sai malai ya ce al-hukmu alal khawarij to masu waɗannan ɗabi'u sha bakwai eh mai hukuncinsa a musulunci ba kawai ka ga don wane yana da wata ɗabi'a kwa haɗe ka ce khawarij ba ina ake haka ba inda ake haka musulunci ba yanzu duk abin da suke zargin malamanmu da shi shine sun yi magana su khawarij magana suke akan shugabanni kadai ko aiki <laughs> na'am magana ce kadai a unko magana ne kadai to ba su cancanta ce masu khawarij ba sai dai a ce kawai sun yi khilaful aula ba haka ya kamata ba sun magana ne kan shugabanni duk su salman alfaris sun yi kaf na umar da kanshi ya yi ma na abubakar a lokacin da abubakar ya yi yunkura zai yaƙi waɗanda suke rida wani irin ɗauki ba daɗi ne ba a ɗauka tsakanin na umar da na abubakar ba har sai da ya gamsu ya ce cin da ya ga ba fa ya aminta ne da farko ba abubakar ya cije ya ce to akwai abin da allah ya yi nufa shi yasa kawai ja baki shi sai kun gaya mana a ina ke wancan dauki ba daɗin koko ba a yi ba ne jama mun gane Yasa ire-iren waɗannan abubuwan kamata ya su nutsu su san me suke yi lokacin da annabi ya rasu aka yi mu baya aka yi komi me ya faru dangane da jeshi usama waɗanda ya ran kun sa abin da suka ɗauka yadda ba karatu suke yi ba suna can suna ƙwaƙulo laifuffuka ne wai sun ɗauka al'umma su maka suke yi suna underrating mutane shine abin da muka faɗi a nan raini suna underrating mutane Allah ya kiyaye to wanda ma ya cika waɗannan sufofin kakaf a kan shi menene hukuncin malamin musulunci qala shekul islam ibn taymiya babban malamin musulunci ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya rahamshe shi yace wal khawarij kanu min azharin nas bid'a su khawarijawa su ne al'umman da suka fi kowa bayyanawa ko bayyana cikin al'amarin bid'a abubuwansu ba su yin shaɓoye ƙarara a fili suke ‘yan bid'a ne na ƙarara wa ƙitalar lil'umma kuma su khawarij su ne waɗanda suka ɗauki makami suka tinkari al'umma suna yaƙansu kace-kace a tada bomb a masallaci a coci a ta da shi a kasuwa da tashan mota a tayar da shi a kan hanya cikin talakawa da jami'an tsaro wannan su ne khawarij ku gaya ma malamin da yake wannan wasu ya ce to ai kaga yana nan da nufin kaza kaga mun karanta da ku yana daga cikin ɗabi'un khawarijawa shine ne alhukum hukunci game da zukatan mutane ni ban san san da yin tsageren nan suka zama suka hau kujera tare da Allah don gane da abin da ya shafi kwakulun zukatan mutane ba ni ban san san da suka fara wannan ba wata hamiha sai kuma bayan an maka hukunci sai a tuhume ka da shi sannan sai su fara maka hukunci da zato da kuma lazi a ce to ai kaza yana da kicin lawazimu kaza to labudda ai ya kona kaza shine ne abin da suke mala albani da malam jafar duk ɗabi'un khawarij yaran nan suna da shi kaf tun daga na ɗaya hannun sha bakon nan sai dai waɗanda ba su riga sun gama bayyana su ba malamai suka ankara game da ɓannansu kun ji matakin farko ko ibn timiya ya ce su ne suka fi kowa bayyana bida'an su ba su ɓoye waɗannan abubuwan fili suke fitowa kamar yadda waɗannan yan tsageren sun fito ƙarara sun zo da abin da a najeriya nan ba a san shi ba shi ne ba wanda ya san wanda yake zagin malam albani da malam jafar tun bayan rasuwansu sai waɗannan marasa mutuncin sannan ya ce wa italin lil'umma su hawarij su ne waɗanda suke yaƙan al'umman musulmi wata takfiran laha ta kuma kafarta su an fahimci wannan domin ka kalli take-taken waɗannan a kona so malam albani a hana sauraron su su yan bid'a ne ba su taba zama hala sunna ba duk wannan sumi-sumin an tinkari mai kafirta su ko ma ka ce an riga an kafirta su an ce dan bid'a ne da bai taba sunna ba me ya sunan wannan dan baka ware mana ba wata bid'ar kuma dan bid'a wacce take dona bid'a bid'a ya karama ai ba za a faɗi wancan maganan ba ana nufin bid'a ce wacce ta fidda su cikin addinin musulunci wanda ya kamata a kyamatar da al'umma su a bisa mummunan aƙidan ƴan tsagera kun gano wannan kafirta malamanmu suka yi ƙarara da sauran malaman ahadu suna kaf don su rage ma'arna da 'yan bid'an ƙasan nan aikin da za su yi ko suke kanyi na faɗa da addini kun gano wannan yasa waɗanda suka sa ku ba su yi lissafi mai kyau ba da kun fara daga ƙasa ne ko ku fara daga waɗanda suke raye sai kuka faro daga waɗanda aikinsu na ƙwarai ya bayyana kuma makomansu lokacin mutuwansu an ga kyakkyawan cikawa an gane wannan da kyau ku kai ka zo kana bundun-bundun wanda kai fara rayuwanka abu ne mara kyau da za a tambayi dattawa da 'yan layinku za su faɗi mummunar magana a kanka wanda masu riga sun farfaɗa. an gane wannan da kyau ku zo kana wa waɗannan bayan allah na ƙwarai irin wannan cin zarafin tun malaman mu ba wanda ya ce an ga kuskuren shi a rufafa ba shi amma kuma sun ce a ci mutuncinsu ne sun ce a masa ƙarya ne sun ce a ci zarafinsu ne a ina suka ce a kafarta su Allah ya kyauta to kun ji yan bid'a daga cin khawarij kun ji aikinsu in ji ibn taimiyya shi ma ibn taimiyyan ko shi ma ba salafin ba ne ba mu sani ba ma'ala ya ce walam ya kun fi sahaba man yi kafirahun duk da wannan daga cikin sahabbai ba wanda ya kafirta khawarijawa masu wannan abu babu ibn taimiyya ya ce la ali ibn abi talib wala ghairuhu ba ali ba ba wani shi ba ba wanda ya kafirta khawarij bal hakamu fihim bi hukmihim fil muslimin yace sun masu hukunci ne da hukuncin cewa eh khawarij musulmi ne amma azzalimai macuta al-mu'tadina waɗanda suka ƙetare haddi akan musulmi ku gano wannan da kyau ko an zo an ce masa na ali waɗannan kafirai ya ce minal kufri farru mu gano wannan kaji malamin Allah tarbiyyar manzon Allah fa annabi ya tarbiyyar sayyidina Ali ya ci kuma shi suke yaƙa fa shi suke hari su kashi shi suke son su rusa gwamnatin shi shi suke makariya da kage da zubar da mutuncin shi aka ce kafirai ne kuffarin ya ce a? minal kufuri farru kafi sayyidina Ali sanin khawarij ne kafi sayyidina shi a cikin sojojin shi suke fa kafi sayyidina Ali sanin hukuncin musulunci ne amma sanda 'yan shi'a suka zo suka allatar da saidina ali ya basu har wuta ya kuna ya dinga kambara su a ciki ya ce mara ra'aitul amra amra muna karan a jashtu tunari wadda auto kambara ya ce da naga abin ya ci ya cinyewa an ce masu mm, mm, sun ce kasan ɗan shi'a da taurin kai taurin kai da kasan jinjirin jaki ya ce to kawai sai kunna wuta ya ce makambar jawo mana su kawai makambara su a ciki kawai aka wuce wurin to amma khawarij da aka ce kafirai ne ya ce minal kufri farru an gano wannan sun guje ma kafirci za ka bi su da shi to shine sai ya ce kama zikratil asar anhum bizalik kama yanda an ambaci asarai da yawa Akan dangane da abin da ya shafi hukuncin khawarij daga sahabbai fi gairi hazal mawdu ibn taymiya ce ba ma a wannan wurin ba akwai asaran da yawa wanda in mun zo wajen mai da martani za mu zo da su wasu kuma a nan za mu kawo muku ce wannan bayani yana cikin littafin al'iman kun san akwai littafin da aka ciro su a cikin majmu'ul fatawul kubra akwai kitabul iman na ibn taymiya tun kana da majamul fatawa to ka duba mujalladi na bakwai a shafi na ɗari biyu da sha bakwai in kuma ka da kitabul iman ne to ka duba za ga wannan karatu insha Allah wa fil majmu' a cikin majmul fatawa na ibnu Timiya, a jizi na 28 shafi na 518 yace fa innal ummata mujtama'una muttafiquna ala dhammil khawarij ibn taymiya ce dukkanin al'umman musulmi sun hada kan suka da zargin khawarijawa wa tadlilihim da kuma cewa khawarij batattu ne an gane yanzu waɗannan yan tsagerar so suke ce malaman ahlu sunna duk duniya in ittifaki akan cewa ana zargin su kuma batattu ne kaga yanzu aka zo Najeriya su wane ne suka shi zuzi cikin al'umma eh ku ce mai su kaɗai ne da wannan aƙidar wa inna ma za'o fi taksirihim malamai sun yi saɓani akan a ah, to su cin da waɗannan an ce sun ɓata kuma ana sukan su su khawarij eh to ta su fa ibn ya ce, ala qawlaini mashhuraini fi mazhabi malik wa ahmad a ƙarƙashin mazhabin Imama. malik da imamu ahmad dan hambali to akwai shahararrun fatoyi guda biyu da aka yi dangane da kafirta khawarij wa fi shafi'i a cikin mazhabin al'imamu shafi'i aizan niza'un fi kufrihim malaman sun yi saɓani wajen abin da ya shafi kafirta su an gane wannan da kyau ku ila kun gane abin da malai yake magana a kai waɗannan ba su ne mazahib ɗin ba to malaman sun yi saɓani ka je ka karanta 'yan tsagera ba su sani ba cikin malaman da suka fi kowanne fada da bid'a ba kamar mazhabin malikiya da ko mazhabin a hanaf kun gano wannan shi yasa malam ibnu taymiya ya ce malaman da suka fi kowa yakan bid'a to sun yi saɓani a cikinsu dangane da kafirta nam khawarij haka mazabin al'imamu shafi wani haza na fihim wajihani wajihani fi mazhabi ahmad mala ya ce da wannan ne aka sami mafuskanta biyu a cikin mazhabin ahmad ɗan hambali wa gairuhu da wani sha'alar ɗariƙatul ula mala ya ce waɗanda suke tafi a kan matakin farko suka ce annahun bugatu su waɗannan hawarij ɗin ana masu hukuncin da ta'ifatul bagiya ne su bugati ne shi za kun san mun ce maku a cikin mukaddima akwai wacce za mu bayani akan bugatu ko kasan waɗannan yan tsageren suna siffanta malaman sunna da cewa bugatu ne kawai don sun yi magana a kan abin da ƙur'ani ya ce za a iya munaza'a a kan shi <laughs> ko gane kuma ya ce ya yi wallazi da Ahmadu su masu imanin ne ya ce kuma za su yi da Allah maɗaukin sarki ya ce wa in ta'ifata ni minal mu'mini na katatalo fa aslihu bainahuma amma kuma ya hadisi ya tabbatar da cewa idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar daga da wannan hukuncin ka danna ma jama'an jamal da siffin jama'a kun gano wannan da kyau ko falqatil wal maqtul yace finnar kuma can gashi a wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu cin da wancan sunan kaga Allah bai cire masu na imani ba ko to wannan hadisin ba da su ake yi ba an gano wannan da kyau ko to da su wa ake ka jira mana ai kanar kanka malami ne in kai da kai dalibi ne ka zauna zamu gaya maka ai ana ta bakan isa za a zo wajen ka bi ka so mu duk mun karanta rai <laughs> jama'a mun gano wannan shi yasa a cikin gayyen mu ba mutum ɗaya da za ku samu ya bi ku ba kuna bata ma kanku lokaci ne ku nemo ta harkar ku zo ku karantar da mutane kun yi karatu kuma azin turmi kuke yi na cutar da mutane da shi kenan sai ku ci gaba kun gane sai ku ci gaba amma da Allah ya ce yayi walazina amanu laha wa atiur rasula samun munaza'a bai kwance masu wancan imanin ba yi da ya ce ya wayan ta ya fita ni minal na ga wannan faɗan bai cire masu wancan mukamin na imani ba da wannan hadisin zai ce falkatil wal maqtul fi nar idan hadisai biyu suka zo suna karo ko aya da hadisi ana karo ko aya da aya ana ya su ba su da wannan ilimin kogocin da su dama makiya malar albani ne makiya malar jafar ne sai suna yaudaranku wayan aka kira sunan sai Allah ji kansu da gafara Allah za su na aljanna Allah za su na Allah za su na amma da kai sha sha sha ta kare za mu zo ita kanta wannan mukaddima ce sai ka ji ɗabi'a ne na yan bid'a in sun zo kashe sunna sai su ɗauko irin waɗannan abubuwa na yaudara kun gano wannan da kyau ku inda so suke saya fadda gyara da mutunci ba inda ya kawo da su fuskanto ba ke an gano wannan da kyau ba inda ya kawo da su fuskanto ba ke su nemo ta hanya amma ba wannan ba to aga ce to a masu hukuncin bugatu to suwa bugatu su ne 'yan tawaye ba 'yan tawaye suwaye 'yan tawaye irin su ojuku an gani irin su namdi kanu a najeriya kenan in gaje liberia irin su prince yimi johnson irin su alhaji koroma irin su chastelo wanda suka yaƙi samuel doe mun gano wannan in je somalia waɗannan ƙungiyoyin da suka zo suka yaƙi shugaban somaliya sayid bari da sauran waɗannan ababen kai ku fasan me kuke faɗi kuma ku san da waɗanda kuke magana a kansu in muka zo wajen maidawa duk tarihin inda aka yi waɗannan abubuwan kamar yadda muka tattambaye ku ku ba da ansa dangane da rigingimun da suka faru a ƙasan nan tun daga farko a ƙarshe a sai kun gaya wani waye sa wannan rikicin da aka dinga yi lokacin june 12 da sauran sai kun faɗi malamin da ya sa aka yi ko ku dai kawai musulmi kuka raina musulunci kuke ƙi malaman musulunci kuke matsiwa duk abin da muka faɗi a baya ai an yi waɗannan abubuwan ko ba yi su ba tarihi bai san su ba ne kuma in ban da raina jami'an tsaron najeriya waɗannan yaran yanzu duk waɗannan intelligence da muke da sunan soja da 'yan sanda da masu binciken farin kaya duk ba su san khawarij da founding father na khawarijanci ba sai wani ɗan tsagiyar da yake tsallake yake gudun hijira wai wannan ne zai gaya maka gawa na shi ne kaza Kada sai a kamo shi a ji ta aka yi kun gano wannan da kyau ku aiki suke ma yahudawa na cewa dama yahudu sun ce alkur'ani shine littafin ta'addanci na farko sai su kwaso waɗannan ayoyin jihadi sai su kawo in malami ya ce za a yi jihadi sai su ce a kashi zai ta'addanci a dama jihadi ta'addanci ne yanzu duk abin da annabi ya na badar da uhudu da kaza ya sunansu to sai a ɗauko sunan kuke samu jihadi yanzu duk kitabul jihad da ke cikin sayul bukhari muwatsa waye waye to ya za a yi da su kuma ƙarya ne jama'a mun gano wannan da kyau ko ai baka isa ka raba musulunci da jihadi ba abinda musulunci bai yi shine yaƙi abinda musulunci bai yi shine mai ta'addanci abinda musulunci bai yi shine mai kafa ƙungiyar 'yan tawaye irin nawa irin na biyafara shine musulunci baya irin abin da namda kanu yake shine abin da ake ce ma tawaye na baki irin abin da namda kanu yake yi ka gaya ma malaman malam albani ko malam jafar wanda ya waɗannan abubuwa kawai yara ƙanana ƙidahumai wanda ba ku yi karatu ba ko ba ku san mutunci ba an gaya muku ba mu san addini ba ne ko ba mu san zamaninmu ba kago kuna gaya mutane maganganun banza kuma wai ana jin kwan kyale ku jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku amma shugaba ya faɗi wani ya faɗa ba wanda ya ce wannan laifi ne saboda Qur'ani ya ce wa na zato ko ko ya munaza take ku zo ku mana ta'arifin munaza ko ko duk abin da shugaba ya kawo yanzu ya ko rikidar da shugabanni sun zama alloli Allah ya ce kaza shugaba ya zo ya ce a'a annabi ya ce kaza shugaba ya ce a shi ma anan za a bi shi to ko fahimtar ku ta ce za a ba za mu ba kun gano wannan da kyau ku domin ya ce inna matsata fil ma'aru, la ta li makhluqin fi ma'atitul khalik duk abin da mu suke bada fatawa muke cewa ba mu yadda ba muna ba su uzuri da ba su sani ne ba mu ba su uzuri sun saba ma alkur'ani da hadisi da gangar domin saba ma qur'ani da hadisi da gangan ne hukuncin shi kuna kafirta shugabanninmu muna kyale ku ko ba mu ƙara kyale ku ba dan a fakaice abin da suke masu kenan nan je lahira za ku yi tsaya masa a gaban Allah sun saba ma Qur'ani da hadisi dama mu Allah ya halice mu ne mu bi su ko ko ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yawa kuna gano wannan annabi ne ya aiki su usama suka je yaƙi mutum ɗaya usama ya kashe da tawili annabi ya ce ba ruwan shi Allah shi kyauta to kun ji hukuncin farko suka ce gaskiya ana ce masu bugatu wasani na biyu annahum kuffarun ko suka ce a ah, yi sun wuce nan kafirai ne tsantsa kalmurtaddina kamar waɗanda suke ridda ya jozo katlahum ibtida'an kawai za a ya kakkashe su ana gano su shi za ka ji suna cewa malaman mu bugatu kun gano wannan ya halatta a bi su a kashe su to an kashe su kun ji daɗi an gano wannan sai muka ce to sauran da ba a kashe ba ku yi kaffa kaffa da malamanku wallahi an gano wannan inda sun ɗauke su a matsayin masu kuskure ko waɗannan kalmomin da ke fita na tsageranci ba su gaya masa ba wannan suka ɗauke su a kai mala yake cewa a asirihim sannan an kama bursuna a cikinsa shi ma a kashe shi da abin da suke so shi ne su cinna shugabanni kan ɗaliban musulmi na ko'ina da suka zargi malaman da waɗannan abubuwa na kurakurai na ƙarya sai abu ɗaliban duk wanda aka kama kawo a kashe shi duk wanda aka kama a kashe shi ita gwamnati ba mahaukaciya ba ce irin kwaye ɗan boko haram ma an kama shi an je an ba shi tuwo ya ƙoshe an zaunar da ƙwararru sun mai bayanai sun gamsar da shi ya fahimci yana kan kuskure an sake shi ya ci gaba da rayuwa cikin al'umma ballantana wanda bai da tarihin ta'addanci ko kuna cewa kama su saboda ba ku da hankali da ya kamata kafin ku wannan rashin hankalin ku rika samun ƙwararru waɗanda suke cikin harkan gwamnati suna muku bayani kai barin gaya maka ko gaskiya ka zo da ita ɗari bisa ɗari in dai baka daga cikin ƙwararrun da hukumomin najeriya na yau suka yadda da su ba za su ɗauka ba wallahi ka daina ɓata ma kanka lokaci ba su ɗauka ba sai waɗanda suka yadda da su waɗannan su ne ƙwararrun da suka amince sun ƙware to su kare za su faɗa ko da za su shekara ɗari kan kuskure da ɗarkaniya to haka za a ta tafiya da kukan wannan kuskuren da ɗarkaniyan har zuwa sanda za su ji kunya su duka amma ba za su taɓa yadda wani ƙwararre na gaske wanda ba su yadda da shi ya faɗi magana a yadda ba. ako tsarin gudanar da musulunci ba haka ba ne. mala ya ce wa itba'i mudbirihim sannan wanda ya ji wuta ya gudu wannan fatawa ta ce a bi shi a kamo shi a kashe shi amma in bugati ne ba za fara yakansu ba sai in su suka fara in an kama bursunan yakinsu ba za a kashe ba idan wanda daga cikinsu ya tsere ya zubar da makami ba za a kamo shi ba wa man qudira alaihi minhum wanda aka iya samun dama aka kama shi istutiba za a nemi ya tuba kalmurtad ana mai ɗaukan murtaddi ne kaga duk waɗannan marasa kunyin 'yan tsagera suna ma malamai da al'umman musulmi na najeriya hukuncin gaba ɗayar da duni su ne kaɗai musulmi kenan yanzu a rikabi layi layi ana sa kuna jan sahu to kai tuba kai tuba saboda malamin ka yi magana kan wata gwamnati ta kafire kai tuba saboda an samu naza'a tsakanin malam wani da gwamna wani to kun yi ridda kai tu kun gane wannan da kyau ko saboda su gwamnonin da shugabannin sun san munaza'an da ake samu bai saba ma tsarin mulkin kasan ba shi yasa ba taba daga kai sun kalli matsalan ba sun san ba laifi bane yayi saboda akwai hurriyatu ta'bir ko ba shi na'am akwai freedom of expression ko babu ta kata waɗannan abubuwan mutane san me suke yi Allah ka shiryar da mu wa illa in ku yake tuba kutila suka ce a kashe shi kama anna mazhabuhu fi mani'iz zaka kamar yanda mazhabin Ahmad dan Hanbali yake ga duk wanda a yau ya hana zakka to za a zuwa ce to dan girma da arziki ka bayar wa illa in ko suka ki qatalu idza qatalu imam in suka fito na fito da shugaba alaiha suka ce ba za su ba da zakkan ba sun fito a fito hal yakfuruna mal iqrar bi wujubiha a mazhabin Ahmad dan Hanbal aka ce to sun dauki makami sun ce ba za su bayar ba amma sun yadda wajibi ne amma ba za su ba shugaba ba su za su raba da kansu za a yaƙe su ta ce riwaya ta yi akwai ruwaye guda biyu akan wannan ba wanda muke ba shi sa ba za mu kawo muku wancan ba haɗu da kuwa ajin fiqhul muƙaran da kawa'id na fikihiyya da sauransu a nan ne za a tattauna waɗannan abubuwa ku ji yadda ake fitar da ƙa'idoji da yadda matsalolin suke jama'a mun gane sun ɗauki makami sun ce ma shugaba an ƙi a bayar za a yaƙe su mun gane su yanzu suna ɗaukan shugabanninmu za mu zo a wani katu na daban za mu muku tarihin hajjaji bin yusuf sakafi da azzaluman shugabannin da ake da su a da to sai mu ce mu gwamnoninmu da shugabanninmu to kun ji fatoyin da malamai suke bayarwa akan mugayen shugabanni to kun ji shugabannin mugayen kun ji su to kuma yanzu waɗannan 'yan tsagiyar suna muku hukuncin waɗannan ne kallon da suke muku kenan ku masu kisan kai ne irin hajjaju masu kashe addini da kashe malamai irin hajjaju wanda akwai abin da hajjaji abdullahi dan umar ya yi ya gaggaya mai magana cewa abu kaza ba daidai ba ne ya sa wani ya soke shi da makami taitano sai kama sai da na umar abdullahi dan umar ya je gaishe shi ya ce da na san wanda ya maka wannan ɗanyen aikin ya ce walla da sai ne mai kaza ci kai ne ya ɗauka wai abdullahi dan umar bai san me yake yi ba intelligent mutum kamar wannan ya kai ne ya ce ya kai na zamani ne sauri yana da hikima sai ya ce kai ka ba da izini a ɗauki makami a lokacin da annabi ya hana ga yanzu ya yi muwafaka da shi bai muwafaka ba annabi ya hana ɗaukan makami a harami a lokacin mausimul hajj shi ya ba da izini ya saba ma annabi ko bai saba ba abdullahi dan umar ya bar shi akan wannan sabawan ƙararra magana ya yi a masallacin juma'a hajjaji na kan a abladan umar ya atakin shi ya sa aka ji aka soke shi jama'ar annabi kuna gano wannan to sai mu zo yi masu wannan tarihin mu kawo masu wannan gwamnan na madina mashayin nan da ya zo yi rashin mutunci iri-iri wanda ya zai buɗe alkur'ani ya ce wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid ayan qur'ani ne sai ya ce a tawaidu kullu jabbarin anid fa ha ana zaka jabbarun anid idza ma ji'ita rabbaka yawma hashrin fa qul rabbi mazzaqani alwalid da ku guji walid dan waye waye uban shi a abin nan san da ya wannan ta'addancin ga Kur'ani, kwana nawa ya Allah maɗaukin sarki ya mutsuke shi kun gano wannan to sai mu kawo tarihin waɗannan miyagun shugabanni sannan mu kawo masu tarihin me yasa Imam Malik aka yi mai bulala har hannun shi ya kage mu baya aka ce mutanen Madina zai su ce kasi ka gaya min wani gwamna da aka zaɓa ko wani shugaban ƙasa da aka zaɓa za a rantsar da shi mala albani da malam jafar suka ce jama'a kasu je ko kasu ke da da rantsuwa. imam malik ce kar a je aka zo aka ƙaƙaba masu cewa sai sun yi rantsuwa na a ya ce rantsuwa na mu a rantsuwan banza ne saboda ana karɓan mu mubaya'a ne daga doron abin da mutum ya imani da shi a zuci ba tilasci ba a kamo imam malik aka bashi kashi bulala ɗari ko saba'in haka aka yi mashi an gano wannan za mu tattauna wannan sannan wani gwamna ne a madina an naɗa shi na tafe sai da na imamu malik imamu darul hijira ya umarci mutanen madina su ma wani gwamnan mu baya a suka ce mun yi mawa ne ya ce wancan mu baya ne da aka yi mana dole murɗa zaɓe aka yi ga wanda ya ci na haƙiƙa sai mu je su gaya mana hukuncin imam malik kuma su faɗa cikin malaman ƙasar nan wata ba haka lokacin da aka yi zaben jin tuwaf akwai waɗanda suka ce cin da abiyola ne ya ci zaɓe a jami'ai mu baya zama shine shugaba an yi haka a ƙasar nan ko ko an yi zaɓe mutane suna ganin wane ne ya ci wane bai ci ba ya je kotu a ce wane ba shine shugaba ba wancan ne an taɓa haka to zamanin imam mali ya yi duk ka ji mun kawo shi nan ku to ba shi ne asalin jigonmu da muka dogara ma a kan shi in mun zo raddi ba don duk abin da za mu faɗi wajen raddi sai dai mu ɗan muku isharan yadda za a yi kun gano wannan da kyau ku to ba haka za mu yi shi ba Allah maɗaukin sarki ya shirya don. to to sai mala ya ce fa'in taba in ya tuba shi kenan ya tsirwa illa ƙutil in kuma ya ƙi a kashe shi mala ce wa haza kulluhu mimma yubayyinu anna qital as-siddiq limani az wa qital ali lil khawarij laysa mithl qital al-yawm uh, laysa mithl qital yawm al-jamal was-siffin fa kalamu ala علي وغيره في الخوارج يقتدي أنهم ليسوا كفارا كجونا ta da kyau. ya ce kun ga wannan bayanan gaba daya to yana nuna maku kun ga na abubakar da ya yaƙi waɗanda suka hana zakka da yaƙan da na ali ya zo yi ma khawarij ba daidai yake da waɗanda na ali ya yaƙi da su a jamal da Sifin ba mun gano wannan da kyau ko ba daidai suke ba amma an ka kalla dukkaninsu kusa abu ɗaya suka yi su waɗancan sun hana zakka ne su kuma waɗannan sun tunkaru gwamnati da makami ne yau in ka ba da wannan fatuwan yan tsage ya ce ah, ka gani ka gani ka gani yana halartar da aika kaza ka fara kafarta waɗannan tukuna ka kafarta su imam mali da yan mazabin shi kaf kafarta ahmad dan hanbali da yan mazabin shi kaf kuma ka je kafarta ibnu taymiya mala ya ce fa kalamu ali wa ghairuhu fil khawarij yaktadi maganar sayyidina ali da sauran sahabbai yana hukunta cewa annahu laysu kuffaran cewa khawarij ba kafirai bane kal murtaddin ba kafircin su irin na waɗanda suke ba bane an aslil islam ba waɗanda suke kafirci ne suka bar musulunci kai tsaye ba wa haza huwa al mansus an al a'imma wannan shine abin da aka samu na nasi qarara daga limaman musulmi ka Ahmadu bin hanbal wa ghairuhu wa laysu ma zalika hukumuhum ka hukumi ahlul jamal wa siffin amma su ma khawarij ba a masu hukunci irin hukuncin mutanen jamal da siffin su mutanen jamal da siffin abinda malamai suka hada kai su ne Allah yake magana akan wa in min al mu'minina qatatalu wa aslihu bainahuma bal hum nau'un salis su nau'i ne na uku wa haza asahhul aqwal salasa fihim kun gano wannan akwai waɗanda suke bogatu akwai waɗanda suke khawarij akwai waɗanda suke yaƙi da tawili akwai waɗanda suke sukan gwamnati da manubofin gwamnati don su fito na fito da ita ƙarara akwai waɗanda suke ganin halaccin yin haka saboda nasoshin da suke magana kan haka ba don su fito na fito ba sai don su bayyana yadda abin yake akwai waɗanda suke sukan gwamnati a matsayin adawan siyasa kun gano wannan da kyau ko to duk waɗanda ya kamata waɗanda ya tsagerin su san ma me suke yi in ba haka ba suna cewa zanga-zanga ni dariyan ma zanga-zanga nake ji in ba haka ba malam yanzu a najeriya akwai peaceful demonstration ko ba peaceful demonstration na shi peaceful demonstration a najeriya laifi ne gwamnati ta ce laifi ne kai da kake cewa laifi yanzu kai ne kake huruji akan shugabannin Najeriya ku ne yan tsagiyar kuka yi huruji da su a gwamnatanci akwai zanga-zangar limana wanda za ka je yan sanda masu baka kariya su raka ka je ka dawo ka daga kwali ka ce baka yadda ba amma yadda da wannan tsarin mulkin Najeriya yanzu ka ce a'a to yanzu kana so ka ce kana karo da tsarin mulki kenan kayan shugaban kasa da gwamnoni da shugabannin kananan hukumomi da sarakuna mai huruji kenan jama'ar annaba kuna gano wannan da kyau ku to kun ji a takaicen takaitawa wannan shine hukuncin hawarijawa su bugati ne ba wanda ya hukunta su da cewa mai kafirai ne su idan wanda ya abin kafirci a cikin sai a kafarta su amma ba a yi masu hukunci na kafirci na jama'i ba ina fatan kun gano wannan da kyau akwai maganganu da yawa da ce waje ne da za mu zurfafa maganganu da duk sai mun kawo musu firakul khawarij wa ara'uhum wannan gaba kuma zai mana magana akan kungiyoyi da karkasuwan khawarijawa sai kuma abin da ya shafi irin aƙidinsu da ra'ayoyinsu da bayanin me ya raba waɗancan da waɗannan ya aƙidan khawarij suke da aƙidan su malam jafar da malam albani iri ɗaya da na khawarij ne aƙidan 'yan tsagera da ƙidan khawarij iri ɗaya ne shi sa za ku zo za ku ji a can dai kun ji sun yi daidai da 'yan tsagera ko to anan za ku zo za mu fitar maku to 'yan tsagera mai buhu mai lamba ta ɗaya da ta biyu da za mu zo mai mai zazzaga to kun ji ɓangaren da yake a cikin karkasuwan khawarij mai lamba ta shida don takwas ɗin can na'am to kun ji ƙungiyar da suke a cikin khawarijawa ina fatan mun gano wannan da kyau a haka za a fitar da waɗannan abubuwa shi yasa ku san me kuke yi kuma ku san me kuke faɗi su abin da suka yaudara da shi shine malamai da suke masu shuru akwai malaman da suke ganin waɗannan yaran a jabaki a shiru a kansu don sun raina kasuwan wasu daga cikinsu ba su fahimci guduman da kake dukan giwa da shi in gaga kiyashi ya karo ga ko kakkare na shi don baka san shirin da ya zo da shi ba kuma baka san wanda ya turo shi ba wannan guduman da za ka daki giwa da shi ko to ka ware ka daki wannan kiyashin dan ai shi ya san ka ne an taba ma shago wannan tambayan ai aka ce a'a to kai shago in za ka yi fada da babban dan dambe zagewa kake yi iya ƙarfinka. haka idan dan karamin dan dambe ya tsokane ka haka kake zagewa iya ƙarfinka. ya ce shi fa wannan karamin ya san ni ne fa ya tare ni <laughs> ya san ni ni ko ban san shi ba in nazo ne mai saka-saka ya manke faɗe kwala yanzu nan sai a yada a gari a ce wani ya buge shago shi yasa yanda zan daki wancan kwata koren giwan haka wannan dan akon zan saka mai nauyi tun Allah ya kai mu karatu a muqaddima ta 28 za mu fara sirrul khawarij wa ara'uhum Allah madaukin sarki tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu